gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe kuke saurara da wannan marece daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari auna. duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata. Mun fara tattaunawa akan yadda zamantakewar makwabta ta canza a wannan zamanin. A yau goma ga watan Yuni na shekarar 2019 za mu ci gaba da tattaunawa akan wannan maudu'in. To ko waɗannan matsaloli ake fuskanta a zamantakewar makwabta a wasu wuraren a yau? yau an shiga wata rayuwa wanda in aka ga makwabci yana cikin halin laha'ula'i dariya shi ne za a yi ana jira a ga hayaki ko ba a ji karar taɓarya gidan shi ba an dafa ko an ci a cewa na aika ga mutumin ta kare mai ai dariya sa'annan jira ake yi a ga ɗiyanka sun gari babu wanda za ya iya yi musu magana da sauransu sai a ce ai ɗiyan wane ne ci gaban zauren tattaunawar mu kenan ila yau za ku je ci gaban tattaunawar da masarin halayyar bil'adama Dr. Janjuna ya yi. Yau ya taɓo batun yadda za a warware matsalolin makwabtan inda ya ce. yadda za a yi in cikin unguwa bai da mutanen da yake ma'amala da shi da su akwai waɗanda suke zauwa daga wata unguwa suna ma'amala da shi ana iya a gane su a tarbe su a musu zance sai a laba da su zuwa ga mutanen duk yadda za a yi cikin unguwa idan dattijawa suna shawara duk yadda za a yi makwabtan unguwa za su samun kwanciyar hankali cikin zamantakewa ta kirki. tafi da amsoshin tambayar da muka yi maku a shafinmu na Facebook a makon da ya gabata sai ku biyo mu a cikin wannan shirin na yau da gobe. kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi maku a shafinmu na abota wato facebook a matan da ya gabata inda muka ce Yaya kuke kallon zaman makwabtaka a wannan zamanin? Ga kuma yadda kuka amsa mana. mu ta farko ta fito ne daga babayya mai fara isa mato Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce gaskiya ya lalace saboda yanzu zaman ƙiyayya ne ake yi. To Maryam sai kuma amsa na gaba daga wurin nura shehu yalwa shi kuma ya ce ya gama taɓarɓarewa. Shi kuma Aminu Nasir Madaki ya ce kusan yanzu an ma manta da me ake kira makwabtaka saboda haƙoƙin makwabtakar ake gudu. Yanzu rayuwar kowa tasa tafi shi ake yi. A hankali maganan makwabtaka guduwa take yi daga rayuwar al'umma. To sai kuma daga jihar Yobe Aji Hassan ya ce ba komai sai dai son kai da rashin tausayi. Hmm. Shi kuma Musa Baba ya ce ana dai zama, amma ba kyakkyawan zaman makwabtaka kamar da ba. To ga kuma Malam Salisu Sallau shi kuma ya ce sai haƙuri. Shi kuma Aminu Osi ya ce cin amana ta yi yawa. Mamman ɗan jami'a Haɗeja kuma ya ce abin dai kullum ƙara taɓarɓarewa yake. Shi kuma Abbakar Muhammad ya ce sai dai haƙuri. To, abba yi malin kurmati Allah sa na faɗi sunanka daidai yallaɓai ya ce, a nan ƙauye har yanzu da saura. Daga nan sai injiniya Ibrahim Ali Gaba, Allah sa na faɗi sunan daidai, ya ce sai dai Allah ya tausaya mana. To, shi kuma Nura Abdullahi ya ce, ai ba makwabtaka ba ne kawai, zaman 'yan uwantaka shi ne abin mamaki, domin 'yan uwantaka ya zama abin lahaula wala kuwata. To, kin game da wannan makilan mu tattauna a kai nan gaba. Kwarai da gaske. Shi kuma Yakubu Kandahar ya ce, salam sai a hankali. To, Hajiya Binta Nasiru Funtuwa kuma ta ce sai a hankali. Daga nan kuma sai da ya ɗahiru ya ce a wannan zamanin makwabcinka ne zai munafance ka ya ƙulla maka tugu musamman idan kana da abin da yake hasada. Mm. Wannan wani abin nazari ne. To sai kuma Sani ma'azubena shi ma Allah sa na faɗi sunan shi daidai ya ce gaskiya muna kallon shi ta fuska biyu mu dai ƙauye har yanzu da sauran amana da taimako a tsakanin makwabta amma makwabtaka a birni abin ya taɓarɓare sosai domin babu ruwan wani da wani allah dai ya kyauta to amin sai kuma jungudo baffa kawo bajoga ya ce yana da daɗi yana da wuya amma idan aka yi haƙuri komai sai ya wuce saboda duniya ba abin da baya wucewa ga ayuba sarkin haƙuri lafiya ya ce eto eh zama makwabtaka a zamanin yanzu yana fuskantar ƙalubale da dama ba kamar zamanin baya ba daga nan sai yusuf mai leda gololo ya ce salam yau da gobe ina da makwabci da aka ba shi shinkafa sama da buhu goma ya rabawa waɗanda ya kamata amma ina kallo a jawo a kai wancan unguwa a jawo a baiwa wancan har ta ƙare ko tafin hannu ba a ban ba allah sarki malam yusuf sai kuma amsar abbas baffa inda ya ce hakika zaman makwabtaka yana da wuyan sha'ani a wannan zamani duba da yadda al'umma suke masa rikon sakainar kashi Shi kuma Muhammad Bako Jad Kore da Magaram ya ce, "E zaman makwabtaka a wannan zamanin yana tafiya daidai a wasu wurare amma kuma har yanzu akwai waɗanda ba su damu da kula da haƙoƙin makwabtaka ba. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga wurin Haruna Salisu Ɗanfula na Kwara da Tasiu Ismail Zita Gozaki, inda suka ce, "Salam yau da gobe, ta malam dai bai wuce amin ba." hakika zaman makwabtaka a wannan zamani ya zama abin tar da alawadai gani yadda al'umma ke kaucewa haƙoƙin makwabtaka shi kuma muhammad mustapha madina daura ya ce salam yau da gobe a gaskiya makwabtaka a yanzu ta taɓarɓare yadda za ka ga makwabta ba sa jituwa kowa bai san halin da kowa ke ciki ba To sai kuma amsar mu na ƙarshe amsa mai ban tausayi daga wurin Zainab Ahmed ta ce ba amana ninawa makwabcin ya kashe min yaro. Ashe muna zama da matsafi ba mu sani ba sai a lahira Allah zai saka mana to Zainab Allah ya ƙara miki hakuri kuma Allah ya saka maku. Mun gode da waɗannan amsoshin a ci gaba da turo mana. jama'a yanzu kuma bari mu je ga ci gaban tattaunawar da wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi ya yi da Malam Suleiman Bura mai nazarin al'amuran yau da kullum da Malam Muhammad da kuma Malam Abdulkadir shugaban kungiyar farar hula da ake kira INCC gyara kanka. Abdulkadir a zaman makwataka watakila mi kake ganin ya fi ɗaukar hankalinka. Kamar rayuwar kowa tashi ta shi da ake ciki. eh babu tausaya ma juna babu taimaka ma juna e, sai aka ba eh, son kai wuri menene nake son in ce nan wurin yau an shiga wata rayuwa wanda in aka ga makwabci yana cikin halin laha'ula'i dariya shi ne za a yi ana jira a ga hayaki ko ba a ji karar taɓarya gidan shi ba an dafa ko an ci a cewa na ai ga mutumin ta kare mai ai dariya sa'annan ana zamanin jira ake yi a gaɗiyan sun kan gari babu wanda za ya iya yi musu magana da sauransu sai a ce ai ɗiyan wane ne ga sunan kuɗe wance ce ga ta da sauransu kamar ma'ana kwatan mugun abu ɗaya ake yi juna alhali mun mance cewa makwabci yana taka rawar a zo a gani sosai yadda yadda ba mu zato a cikin rayuwa mm. kamar wani ɗan uwa ne ma ka gane ku dan uwa ne makwabci tunda e, addininmu na musulunci ya kwatanta eh, ga irin matsayin da aga makwabci ga irin daraja da kima da rigar mutuncin da Allah subhanahu wata'ala ya sama makwabci kenan dan me mu za mu yi da waɗannan abubuwa babban abin da ke bada tsoro yanzu eh, wani ba ya yi ma ɗanka magana kai ba kai ma ɗan wani magana ka gani kenan nan wurin mun hita daga yadda muke mun raina inda muke inda za mu ya rena mu kenan ka gani shi ku in aka ce yara kamar irin na dauri in ka shigo cikin gida ko ka shigo cikin anguwa aka yara suna kin shi aka ce ga baban suwa na nan ya zama na yara kowa shiga taitayin shi ya shiga cikin hayyacin shi an daina kaga nan wurin an samu ci gaba in ya zama na rayuwa ana cikin matsayin da in baban wani ko baban suwani ko baban wanci ya taho da yalle da shiga hannu ba ruwan shi da wani ɗana ne ko wani ba ɗana ne ba yaran da suka rugo da gudu suka tarbe shi ya mika musu wannan kumshi da ke cikin hannun shi mm. ma'ana kamar yadda ake kauye baba ko kaka ya taho da 'yan kasuwa eh, eh, kamar yayo essay nan yayo guzari na tahowa ba ruwan shi da yaro dan gidan wane ne ko dan gidan wane ne katiba ka gani yanzu nan rayuwar birni da ake ciki babu hatta da yan uwa da yan uwa ma yanzu in ka taba dan wanka ko dan kaninka mace za ta hitawa ta ce mi kake bashi mm-hmm. kenan a nan wurin ina kira da babban murya ga uwayenmu iyanmu kannanmu matanmu mata su ji tsoron Allah mm. suna da rawar ta musamman da ya kamata su taka cikin wannan abu in cikin makwabtakan ne suna da rawar da za su takawa yau in Allah baka mata kwari ita ce ke zamnawa ta rayu tare da sauran makwabta mu maza yawanci duk mun tayi wajen neman abinci ko wajen aiki kenan in Allah baka mace kuma lala duk inda ka je sai ka gani baka iya zama baka iya rayuwa sai an ce ma a'a kai macen nan ce mai tashin hankali kenan mata suna da rawar a zo a gani da za su taka cikin wannan al'amari sa'annan kuma mata su san da sanin cewa Allah ya sa musu wata rigar mutunci wanda hatta da mu mazan kankan sai a ce ka dibi mutum yadda yake yadda ka gani shi in shashasha ne in wani tabali tabali ne in kuma ya kamuli ne in ya kama jikin shi sai a ce to abin da ya aje gida ma haka nan ne ma'ana namiji yana ba da sufa ta irin macen da ya aje gidan shi sai ka ji an ce in wani ya zangwarzo cikin maza to matar shi ma gwarzuwa ce ka gani kenan nan wurin mata ya kamata su taka rawar zuwa gani suke ini da yara in sun sabko daga karatu suke zama tare da su maza mahiyanci wasu suna ta tafiya halin balagur wasu suna ta wajen ayyuka wasu ayyukan su ma sai dare suke zauwa yara sun yi kwana da sauransu kenan in ya zamana mata ba su haɗa kanunsu cikin gida ba musamman ma wannan rayuwa da ake ta birni wanda galibi duka yawanci gidajen haya ne ake ciki to ka gani kuma gidajen da mata suka haɗa kanunsu sai abin ya zama ɗan uwanci za ka ga in ma bako aka yi ga anguwa ko ga gida sai ka gani an zo an share mai an ɗauko mai ruwa don ni na ga wata anguwa wanda in aka yi bako cikin anguwa bakon iyali cikin cikin anguwa haka mm. kan miji da mata da ɗiyansu suka zo to sai sun yi kusan sati ba su yi ɗaukar ruwa ba ba su yi wani da dahe ba matan anguwa da ɗiyansu za su zauwa a zo a kama a share ka ganin wurin an shibka alheri mm. an shibka ci gaba mai ɗorewa shine abin da ya kamata a ce an yi wanda yake daga ƙasa tun daga cikin gidajenmu in muka canza mm. muka sake abin ya hito cikin hili ya bi tituna sa'annan abin ya bi anguwa sa'annan abin ya bi gari sai ga abin ya bi ƙasa gaba ɗaya baki ɗaya rishin wannan canza tunanin nan shine ya kai mu ga halin da muke ciki yanzu kamar ma'ana ni da an yi min sai na rama babu tolerance tolerance zero babu watakila a zaman kautaka ka taba cin karo da wata matsala ko samun sabani da wani a wani yunkuri da kai na warware wata matsala tsakanin makwabci da makwabci ko kuma tsakanin ka kai da makwabcinka ma ni na ga makwabcin da gidan shi ne na kan shi amma tsananin mugun zama sai da ya sai da gidan nan ya sake anguwa eh, don a samu a na lafiya mm. saboda an yi ta zuwa wajen ikon an yi ta rabawa kwada da tashin hankali ya ki kariya sai aka ga abin ma yana iya kai ga eh, kashin mm, asarar rayuwa mm. wato dole ta sa eh, ɗaya makwabcin ya sai da gidan shi ya dangana ya sake ya sake anguwa hmm. na ga makwabtan da wato suna fuskantar matsala wanda duk in suka tai gauri sai ana da labarin su irin tashin hankali da mugun zaman da suka ta yi da makwabtaka hmm. eh, sai a ce to waɗannan miyagun mutane ne a yi anniya na ga mutanen da suka rasa wuraren da za su zauna saboda mugun halin da allah sa suna da gamatansu da iyansu. Eh, menene mugun hali sai ka ce in yaron ka yayye abu kai sai ka ɗar mai gindi mm. alhali su kuma yara duk mai shiga faɗan yara duk makwabcin da ya ce za a shiga faɗan yara sai ya ji kunya saboda su yara rayuwarsu ta entere ce mm. kowa kan shi ne ya sani yana kare kan shi in ya ga an shiga cikin hakkin shi kokari za yi abin ga saboda ba su mallaki hankalin kansu ba mm. kuma ɗan lokaci kankane sai su mance da wannan abu da suka aikata sai su komo kuma sai kai ka zo uba ko ke uwa kin yi faɗa saboda yaran sai ka gani yaron da kuka yi faɗa saboda shi kuka je kuka saba da uwayen shi saboda yaron nan yaron nan ya zo yana tambaya ina suwa ne ku taso mu taimi wasa to ku ku ce mi hmm. kenan ni a gani na hanya a ala ita ce matsayi da hakki eh, da 'yanci wanda ka'idar rayuwa tabba makwabci to ya kamata kowa shi tsayin gwaman shaki shi kiyaye shi tsari ina ganin in aka ba rayuwa ka'idodin ta sai a zamana lafiya suleiman ta wace hanya ya kamata a ce shi makwabci ya faɗa wa abokin zaman nasa ko makwabcinsa gaskiya eh, watakila dan a kiyaye gaba ko ya gaya mishi ga abin da eh, baya so saboda a kiyaye gaba babban abu gani a gani na haidai ku zo ku zama ka kwatanta mutum wane gashi ina gani harkar rayuwar da take da samun tun da ke wasu abin da suke ɗauka sai ai duka gidan misali gidan haya ne muke hmm. duka abu guda muke biya hmm. wani bai iya matsa mun wani ya ga dama ma ya zo ko bulukin tele ne ya rika sawa wani ya sa ni na radio wani ya rika kuwa kamar yadda abu kare wadi ko kuma wata tabbare ma da ita ta rika komi ko kuma wani a zo a kunna famfo a zo ko kuma a je a cikin misali eh, abin ga magiya a zo a kasa watakila hira ma ana hira murya eh hmm. don abin ya zama na gahinan iya iya kawo matsala tun da wannan mutum dan wanka gahinan kana cuta mashi kenan hallo namijin da shi ne ya kamata tun yadda za a yi a cikin lalubar ruwan sanyi ka zo ka kwatanta mutum ka kwatanta mishi ka kwatanta mishi kal a gaji da kwatanta tun da ke an ka zo kuka je kuka tashi hankali ko aka bata tun da kai baka huda shi shi bai huda ka ba nan ma kaga abu zaman ɓaci a zai. wala burkadar kai a ganin ka ta wace hanya ya kamata a ce an warware matsalolin makwabtaka. akwai matsalar da ta hanyar shiru ana iya magance ta akwai matsalar da Eh, ta hanyar magana ana iya magance ta akwai matsalar da ta hanyar wani jest ana iya magance ta kamar yanzu misali in a ce makwabci eh, yana da mugunta wajen bata eh, muhalli cikin gida kamar yanzu a ce ya bude famfo ruwa su ta zuba ko kuma salanga in an ba a tsabtace ba a wani abin ga kenan kaga ba ta cin komi gare ka in daidai ya bata sai ka yi daidai da lokacin da ya hito ka shi yana aikata wannan halaye sai ka taho sannan a hankali ba tare da ka mai magana ba ka kashe kenan ya san kashewa ne ake yi mm. shiru ma magana ce shiru ma magana ce in ji bahaushe mm. in hakan gane eh, bata muhalli yake wajen matsuguni da sauransu a gyare a share a gyara ana iya zawa a ce a'a kai suwa ne ya kamata mu zamna mu zan cuɗanya kaga kamar yanzu akwai wani abu da ake yi kauye yanzu nan birni ba a shi a zo a zamna ana can abinci tare mm. wane hiddo abincin gidan shi wane hiddo abincin gidan shi kaga kun taimaki juna ko da akwai wani wanda shi baya da hali cikin ku kun ga kun taimaka ma juna kun rufa ma juna asiri kuma kun kare shi kun same rigar mutunci a matsayin shi na dan uwan ku makwabcin ku ba sai ya tai wani wuri ba ya shiga cikin mawuyacin hali yaran ku za su watakila a tattauna kan wasu matsaloli eh, da ke tattauna eh sai ku fahimci juna hmm. ka gani matan ku kuna iya ku tsara su eh, a kungiyance cikin gida ma wata hanyar wasu adashin su ko wasu abubuwan su dai tsarin rayuwa gashi nan da sauran su dan me duk mutanen da kaga sun ci gaba sai da suka gama hankulan su wuri guda suka gama hankulan su kan suna tattaunawa da juna da sauransu amma in wanga shi gaba son ga yamma da sauransu ba a samun ci gaba kuma duk abin da daɗin rai bai gyara shi ba bacin rai ba ya gyara shi kamar a daina unhani da tsanani a ani biya nake kai ma biya kake da sauransu a sa tausayi a tausaya ma juna a dibi wanda baya da hali ciki me aka iya yi mai me abba iya mai wanda ke da mugun hali kaka za a a taimaka mai taimakon shi ne za a raba shi da wannan mugun hali tun da rashin lahiya ce <laughs> kamar misali da abulkatar ya ba da hakan ne shiru ma magana ce tun da wata shekara zan ba da misali a nan wani wata unguwa wani mutum shi ma eh, kamar haka ne ko a masallaci ko a zo in zo karce bar ruwan shi da makwabta bar shi da mutane ya zo shiga gidan shi mm. ya samu aihuwa yanzu da ya samu aihuwa aka zo shi mai kuɗi mai abin duniya wa kamar gobe biki aka kawo shi aka kujeru mm-hmm. tun da ke yan karce mutane ba su da komi ba su da mm-hmm. kowa kuma shi yana da hali eh a zo dole an zo gidan shi mai shi mai abin gani eh. washe gari mutane suka zo da aka aka zo aka yi hatiya kurun da aka yi hatiya abulkarar aka bar shi da shi da yara kakin wajen karetar ya aka bashi da shi yara wajen miri da ya gane diesel ya yi ta yi gurin aiki wa shigar da ya zo ya sauya unguwa tun da ke ya gane cewa kenan duka wani abun dunin nashi duka abun da gare shi wani halaye ya kamata ya sake su ah. kenan dole ne ya tashi ya bar wani unguwa kenan tana yawa nake daga wannan kamar ya zama darasi gare shi To jama'a duka-duka nan muka kawo karshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su da farko dai akwai suleiman bura manazarcin al'umuran yau da kullum da kuma muhammad da abdulkadir shugaban wata kungiyar fararen hula wacce ake kira ancc gyar kayanka a madadin su da nasiru tankare da ya hada sauti ni Yusuf abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da ku mu kasance lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka da Yusuf Abdullahi da tawagarsa wai Amina kin ji matsalolin fa da yawa. Hmm, ai sai dai kawai mu ce Allah da ya asiri. To aman masu sauraro mun ji wasu daga cikin kalubalen da ke tattare da zamantakewa makwabta a yau yanzu kuma bari mu ji ci gaban shawarwari akan hanyoyin da za a tunkari waɗannan matsalolin a wannan tattaunawa da Sulaiman Muni Barmayayi da Dr. Sani Hayyajan Juna masanin halayyar bil'adama a Nijar. wacce hanya ta fi dacewa mutum ya bi don sanar da makwabcinsa wani abin da baya so shi dai abin da ya kamata a gane mutum ne dan adam kamar kowa ya zamanto cewa mutum ne kenan wanda shi ma yana da ma'amala da sauran mutane ko dangin shi ko waɗansu makwabta wanda ya yarda da su kenan yadda za a je gare shi kara abu ta mutanen da yake hulɗa arziki da su duk yadda za a yi komin rashin kirkin shi za a ga cikin unguwa akwai alamar jituwa da shi da wani akwai alamar mutunci tsakanin shi da wani komin rashin kirkin shi don haka kenan waɗannan mutanen da yake ɗan hulɗa da su za a bi ta kansu na azo zuwa gare shi yawa to dakta saniya hayyajan juna waɗanne hanyoyi ne suka fi dacewa a bi don warware matsalolin makwabtaka ana iya bi hanya ta biyu kama a yi nazari da shi a gano cewa tana yiwuwa makwabta abokan shi wasu ne ke zawa wurin shi waɗanda suke zawa ko ba makwabta ne ba su ana iya abi ta kansu ta a zo gare shi kai shi dai diyan da za a yi in cikin unguwa bai da mutanen da yake ma'amala da shi da su akwai waɗanda suke zauwa daga wata unguwa suna ma'amala da shi ko da abokan aikin shi ne ko da wurin shakatawa shi ne su dai wasu abokan shi waɗanda ana iya ganewa cikin unguwa ana ganin wane da wane alamun suna zawa wurin shi ko da ba a san su ba ana iya haƙo a gane su a tarbe su a musu zance sai a laɓa da su zuwa ga mutanen kuma tana yiwuwa duk yadda za a yi ko ya yi sabga ko da dai wani hali mutane yan uwan shi sun taɓa zawa wajen shi wanda alamun ana iya cewa an gane su ko an san su ana iya bi ta yan uwan shi kamar dangin shi ko na wajen uba ko na wajen uwa a ce an lallabo daga tan wajen su zuwa gare shi har a samu a yi hira da shi yadda za a jan hankalin shi kamar yadda dai ka sani ne cikin zamantakewa al'umma idan wani yana da wani laifi ba a zuwa hakan ga kat sai an tahi da mutanen da ake ganin alamun shina ba su kima yana ba su daraja waɗanda za su iya musu magana shi saurara don saboda suna da daraja bisa gare shi to waɗannan haka ya kamata su irin waɗannan mutane ana samun su cikin unguwa ana iya samun su wurin aikin shi ana ko wurin kaso shi ana iya samun su cikin wurin hutawa shi wurin shakatawa shi kuma ana iya samun su cikin dangin shi ko na wajen uwa ko na wajen uba duka da yadda za a yi su waɗannan dattijawa zan ce ko da yara ne warin shi mai mutane wanda ake ganin alamun yana ba su yarda ta gare su za a iya bi a zo gare shi don haka sai abun ya bada kamar taga ce kamar koha ce wadda ake iya bi a gare ta ta a kai gare shi cikin kwanciyar hankali yadda zai buɗe zuciyar shi shi saurari jama'a a yi mishi magana a yi mishi nasiha yadda ya kamata a ƙarshe akwai abin da ya kamata mutane su yi don a ƙara samun yarda ko kuma shakuwa tsakaninsu da makwabta lalle cikin irin wannan al'amari abin da ya kamata sai a diba da yadda za a yi cikin unguwa akwai dattijawa ina nihin cewa shi dattijon tana yiwa a ɗauke shi akan shekarun shi kuma tana yiwa bai yi shekarun da ba kamar kowa amma ko da ma matashi ne amma saboda halin shi na mutunci an gano cewa da yana da dattijantaka kenan ina nihin taka ba tsuha ba kadai yana da hali na kwarai shina da hankali mutane suna ba shi daraja sun yarda da zancen shi kowane lokaci kenan su waɗannan ake iya bi ta kansu na a samu a hiranta yadda ya kamata kowace irin matsala ce makwabci yake da cikin zamantakewa unguwa da yadda za a yi a unguwai tana yiwuwa akwai dattija wanda suke iya bi ta gare shi a mashi magana tana yiwuwa da yadda za a yi akwai waɗanda yake iya ganin mutuncinsu to irin wannan kuma idan mutum ya an san cewa idan shi sun nwane kwata-kwata mai taurin rai ne wanda ba mutum duka ba yake iya rabo shi ba shi ba shi yarda ko kuma shi mushi magana ta kirki yawa yana sa a hikarhin mutum idan mutanen kirki suka zo da suffa ta kirki suka zo an kai mishi magana an ka ce ana so a gane shi a hiranta duk wata irin matsala wadda ke da kwai a cikin unguwa irin wannan dattijawan unguwa su haɗu a yi shawara tsakankanin juna ana kwatanta cewa ga abu kaza ina an ka shiga ina mahita duk yadda za a yi cikin unguwa idan dattijawa suna shawara duk yadda za a yi makwabtan unguwa za su samun kwanciyar hankali cikin zamantakewa ta kirki wannan abin da ya kamata a san cewa canza miyau kuma canza miyau a yi shi da mutanen da an ka san an ba su daraja a cikin unguwai don saboda wanda bai daraja a cikin unguwai babu yadda za a yi shi magana a ɗauke ta wani ma idan ya gani shi cikin irin al'amarin zai cewa abin banza ne ba don komi ba saboda wane yana ciki shi sanin shi cewa da wane ba mutumin kirki ne ba kenan don haka shi kuma mutumin kirki duk inda yake cikin unguwa dan unguwa ya san shi saboda ko da wani wuri mutumin banza ne shi dai cikin unguwa in mutumin kirki ne ana isa na shi don saboda al'amarin da yadda zai kawo a ce an zamana ne dai an canza miyau gaba ɗaya ana iya samun duk wata irin matsala tana iya samun maganinta idan mutanen unguwa sun haɗa kansu an zo an zamani da dattijawa mutanen kirki wanda kowa ya gane su ya san da suna iya haɗi a ji. kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta ba da umarni sa'ida hamdun da mu na yau mr nelson lopes tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa maryam dauda ni amina buhari auna daga nan birnin washington ke cewa ku huta lafiya. I'm so ready.